بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙabi abubakar al'andalasi al'asimi a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da biyar kuma za mu tashi babul wakalati wa ma ya ta'allaku biha babin da ke bayani akan abin da ya shafi wakilci da abin da yake da alaƙa da da wakilci din idan an ce alwakala shine istinabu istinabatu sahibil haqqi ghayrahu fi mislihi fi ma tadkhuluhu an-niyaba wato shine idan kana da wani haƙƙi sai ka wakilta wani ya je maka wannan abu idan dai wato yana iya karɓan wakilci domin akwai abubuwan da ba sa karɓan wakilci to duk abin da yake iya karɓan wakilci to za ka iya tura wani ya je maka ya je maka wannan abu idan ya dace da ya maka wannan abu misali yanzu kaman aure idan ka tashi yin aure kai ne ya kamata ko kai ne asali wanda zai je wa kansa aure a wajen wadiyin wacce zai aura sai ka cewa babanta ka aura mini yarka shi ko sai ce na aura maka shi ke na aure ya kullu to amma ya halatta ka wakilta wani ya halatta ka wakilta babbanka ko yayanka ko wani malaminka ko wani mai gidanka sai je karɓa maka auren sai ce ina nema wa ne auren wanci shi kuma waliyin sai ce na aura masa shikenan wakilinka sai ce na karba masa shikenan kaman kai ne ka nema kaman kai ne ka karba ko kuma shi asalin waliyin kaman baban yarinyar ya wakilta wani ya je ya aurar da yarinyan zai ce na aurawa ne wance ce na karba masa shikenan ya tsaya a matsayin baban yarinyan so da haka wannan shi ake cewa wato ainihin wakala kuma wakala ta halatta mai haisul jumla sai dai idan akwai wani dalili da ya hana wato wakilci din na shari'a amma a dunkule dai za a ce wakala halal ne kuma ita wakala ba kaman kafala ba ne ba kaman lamuni ba ne ita wakala ana yin ta bi adrin wa bi ghairi ajr ana yi da lada ana yi ba ma'ana ana iya baka wani abu kai wakilci din misali mutum zai ce je ka sayar mini da mota na ko gidana sai ka ce to nawa zaka bani za ka iya kuma ka je ka sayar masa fi lillahi bai baka komai ba sabanin kafala wanda muka yi a ba shi shine zama lamuni in alfurma ce za ka yi wani to wannan ko muka ce ba za a ba da kuɗi ba kamar ka je ka ɗau belin wani ko wani garanto a bashi rance wannan ba za ka karbi komai ma wannan fi lillahi ake yinsa domin wannan shafa'a ne amma wakala wani aiki ne za ka je ka yi wa mutum ya yi kama da ijara wato ka sa mutum aikin kuɗi saboda haka wani aiki ne zai je maka shi yasa ya halatta ka ce ga abun da za a baka ko kuma ka je ka yi kaifi sabilillahi akwai dalilai da suke halatta wannan daga ciki akwai hadisai guda biyu wanda manzon Allah sallama ya wakilta wasu sun masa wani abu Kamar hadisin urwatul bariqi yace manzon Allah sallama ya aika shi je so masa ragon layya sai ba shi dinari ɗaya to da ya je shi kuma da dinari ɗaya nan sai sai raguna guda biyu raguna guda biyu a dinari ɗaya ya samu sauƙi kenan sai ya sai da rago guda ɗaya dinari ɗaya sai zuwa manzalarsa suna da rago da kuma dinari kaga ya masa kasuwanci an ci riba kuma an samu wasu ainihin rago ga rago kuma dinarinsa dinarinsa ya dawo saboda haka wannan wakala ne manzan sama ya wakilta shi kuma da ya zo manzan sama bai ce me yasa kai haka ba ni na wakilta ka ka je ka siyo mini rago ne saboda mai saboda akwai maslaha a ciki akwai maslaha a ciki an samu ragon kuma an samu riban dinari saboda haka dinarin su ya dawo kuma rago an samu ragon kaga da aka wakilta cin yayi kenan tun lokacin da ya zo sai ya fahimci kowane rago zai iya kaiwa dinari biyu amma sai aka sayar masa raguna biyu a dinari ɗaya kai ko ne rago zai iya kaiwa dinari ɗaya amma sai aka so masa sauki aka sayar masa raguna biyu a dinari ɗaya So da aka sai sai da guda ɗaya ya zo maza su ma da dinari da kuma da kuma rago maza su ma ya masa addu'a ya ce Allah ya yi albarka a cikin ka ya sa masa albarka domin haka ne iya kasuwa ne iya kasuwa ne ya sa yi haka maza su ma ce to barakallahu fi bai'ika Allah ya maka albarka a cikin kasuwancinsa kasuwancinka tun daga nan urwatul bariki sai Allah ya sa albarka a kasuwancinsa suka ce da turaban da rabi hafi, da ƙasa da zai sai ƙasa sai ya ci riba yau a hanya ya sai ƙasa an ya ƙasa ta kawai zai ciri, ba fa yashi ba kun san yashi kan dama ana saya ƙasa wannan kawai kowace iri ne ma'ana duk abun da ya saya yana cin riba Allah yana sa albarka a cikinsa kenan sai wannan addu'an ta zama sababin sababin arzikinsa domin idan Allah ta'ala ya kaddara lokacin da za ka yi arziki to sai kaga kowane abu kuma ka ɗaga to riba za ka ci kowane abu sai kaga ka ci riba abinda zai riƙe wa wani wuya sai kuma kawai sai kaga da ka a kafiyar da ka a kafiya to Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin ka kenan to haka shi wannan bawan Allah imam Ahmad ya rawaito shi da ashabul sunan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce shi sannan akwai hadisin jabir bin abdullah a aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon sama ya kora raƙuma guda ɗari ne don yayi hadaya da su da aka je aka tsaya a arfa ranar sallah ya je mina sai yanka rago 63 abin nan ya soke raƙumi 63 da hannunsa sannan sai wakilta ali sai ni na ali shi kuma ya soke sauran wato yanka sauran kaga kenan sai na ali ya wakilce shi a guda talatin da bakwai shi kuma ya yanka guda sittin da uku to a sai kenan hadaya ba ko iya gwargwadon ƙarfinka ne ba wai rago ɗaya kawai ake bukata ba ɗayan da ya sauke maka wajibi shine mastai sara min alhadayi abin da ya sauƙaƙa maka amma kana da sama da wannan don samun lada sai ka yanka sama da aka. haka na abin da ya shafi layya za ka iya yanka sama da guda ɗaya ko biyu gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kore maka to kaga anan dai ibada ce ko ni aiki na manzon zai yi da kansa sai ya wato ya wakilta sayyidina ali yayi masa to kaga saboda wannan abun yana karban yana karban wakilci shi yasa muka ce cikin abun da yake karban wakilci to amma da dawafi ne manzo sama bai zai ce ka je ka min dawafi ba ko ka safa da marwa ba ko ka tsaya mini a arfa ba duka wannan baya karba kaman sallah ba za ka ce wani je ka min sallan azhar ba zai yi ba saboda baya karban baya karban niyawa kowa ne ba na haihuwa je ka kwanta da iyali na don a samu ciki a haihu wannan haramun ne baya karban wakilci shi ma to amma cikin abin da yake karban wakilci ya halatta a yi a yi wakilci to maza kuma yakan tura mutane da yawa garuruwa su je su karɓo zakka ko wani abu wannan duka duka wakilci ne saboda shine aka ce Kuzmin amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim ya kaga shine mai karba amma kuma sai ya ta wani ya karbi ya karbi zakka to wannan dukkanin su ababin wakilci ne ya halatta ai haka ne wa alqadi abubakar yace yajuzu tawkilul liman tasarrafa fi malihi liman bidhaka tasafa wa muni at-tawkilu liz-zimmi wa laysa in wakkala bil mardi ومن على قب سبيا قدم فقبه براءة للغرم وجاز للمطلوب أن يوكل ومن أصحنون ومن أصحنون له قد نكله وحيثما التوكيل بالإطلاق فذلك التفويض باتفاق وليس ينبي غير ما فيه نظر إلا بنفس في الأموم معتبر وذا له تقديم من يراه بمثله أو بعض مقتضاه ومن على مخصص وكل لم yuqaddim illa in bihi ja'alu hakam yace yajuzu tawkilun ya la wakiltawa wakiltawa liman tasarrafa ga wanda ya halatta ya tasarrufi fi malihi a cikin dukiyarsa duk wanda zai iya sarrafa dukiyarsa ya saya ya sayar ya kyauta ya sadaka yanda yake so shari'a bata mar doka ba to ya halatta ya wakilta wani ya masa abun da yake so a cikin dukiyarsa amma wanda zai wakiltan liman bi za ka tasafa shi ma ya zama wanda ya siffanta da irin wannan siffan ne wato ya zama shi ma zai iya tasarrufi da dukiyansa yanda yake so ba tare da wato shari'a ta hana shi ba in dai halal ne to shi ma irinsa ne za a yi to suwa ne ne masu wa zai zama wakili da mai wakiltawa kenan ba dama ka wakilta wani sai ka zama baligi mai hankali kuma gairu mahajur wanda ba a maka hajaru ba wato ba a sa maka takunkumi a cikin dukiyanka a shari'ance ba Ka ga yaro karami da zai tasarrufi da dukiyansa yadda yake son mahaukaci haka haka wanda bashi ya masa katutu aka kai shi kotu aka hana shi amfani da dukiyansa domin za a sayar a biya wanda suke bin sa bashi to shi ma ba za ka wakilta shi ya je maka wani abu don an hana shi sai da sayarwa an dakatar da shi haka nan sahuhu wawa wanda shi idan da zai je sayar za a bugi hancinsa ko zai je barnata dukiyansa ba a inda ya dace ba to shi ma ba za ka wakilta shi ya maka ya maka wakilci ba to shi yasa kenan wakilci ana wakilta wanda shi yana iya tasarrufi a dukiyansa ba tare da wato wata doka ba shine baligi mai hankali mai wayo wanda ba a samar takunkumi a dukiyarsa ba to haka wanda zai wakiltan shi ma mahaukaci bai zai wakilta kai ce je ka sayar min gida nawa in kai aka kai shirme kuma za a rora ciniki kuma in ya halaka za ka biya haka nan yaro karami bai zai wakilta ka ba haka nan wawa ba za ka karbi wakilcinsa ba ka je ka masa ka masa wani abu domin bai halatta ba haka wanda aka masa hajaru mufallas wanda aka tsare dukiyansa a kotu cewa kar ya taba ta to in ya wakilta ka kaje ka sayar masa da wani abu nasa ka yi ha'inci a shari'a ba za a yadda da wannan ba sau da haka kenan shi wanda yake da cikakken yanci wajen tasarrufi shine wanda za a iya karɓan wakilcinsa ko wakiltawansa ya wakilta wani ko kuma ko kuma a wakilce shi kuma ya zama cikin abin da yana iya karɓan wakilci ne shine saye da sayarwa da abin da ya shafi karɓan bashi ko kuma abin da ya shafi shari'a je ka so min kaza misalin ba ka je ka so min eh, shinkafa a wata kasuwa ta ƙauye misali ko ka je ka so min mota a Legas ko a wani wuri ko ni ko kuma ka je ka sayar min da kayana sayar min da gidana filina duka wannan wakilci ne ko kuma karɓo min bashi na a wajen wani wannan duk ya halatta ko kuma wani ya kai ƙara na je ka tsaya mini ka ba shi amsa ya kai kara ne yana bi na dubu ɗari ka ce ya eh, lalle na yadda yana bi na ko kuma ban yadda yana bi na ko kuma wanda aka <clears throat> wanda ya kai karan ya ce na kai karan wani amma je ka tsaya a matsayi na sai zama kaman kai ne ka kai ƙaran to a irin wa'innan ne ya halatta a yi wato abun nan a yi wakilci amma kamar yadda na bada misali akwai abubuwan da ba sa karɓan wakilci kuma bai halatta a yi wakilci a ciki ba yace wa muni at-tawkilu lil-zimmi wa laysa in wakkala bil mardi wa muni wa muni at-tawkilu an hana yin wakilci lil-zimmi wato ga ahlul zimma sune kafirai abin da zaka ce zai kafirin amana idan ya zama bai halatta kafirin amana ya wakilta abin nan a wakilta shi ba a wakilta shi ba to yaya kuma kafuri wanda yake harbi wanda ana yaƙi da shi saboda haka kenan an hana ka wakilta ya zama wakilinka wanda ba musulmi ba ka wakilta shi maka wani abu na sai da sayarwa ko abin da ya shafi shari'a kuma walaisa in wakala shi kuma zimmi in ya wakilta musulmi shi ma bai kasance bil marbi abun yarda ba ba yadda kai kuma ka zama wakilin wanda ba musulmi ba ba yadda ka zama ba me yasa ba za ka wakilta wanda ba musulmi ba saboda ai shi ba ya kiyaye haram ya san haram din ne ma in ka ce je sayar maka da abunka sai je maka ciniki na haramun ko je siyo maka sai je shigar da haramun a ciki kuma wakilinka ne kaga kai ka aika kai kasa da aje a aikata a aikata haram. haka ne inda zai je ka ce tare maka wata fada zai iya ƙarya zai iya ha'inci shi duk ba wannan bane da ka sai musulmi musulmi ba mutumin kirki za ka wakilta to ba za a yi da abin nan ya zama wakilin ka ba saboda baya bai san ma halal da haram din baki da kuma ko ya sani zai iya ha'inci ba zai kiyaye halal da haram a cikin abin da ka wakilta shi ba saboda haka ba ya halalta wannan mamnu'un ne shar'an mamnu'un ne shar'an sai dai idan illan ta gushe idan illan ta gushe shikenan misali yanzu a ce kayanka wani abu ne sananne wanda dama farashinsa ga yanda yake sai ka ce to je ka ka kai wa wani ka karɓo kuɗi ka kawo ni kaga wannan ba wani ciniki da za a tsaya ana yi ballantana haramun haramun ya shiga a ciki idan illan ta kore shi kenan amma matukar zai iya wa haramun ya shiga a ciki to ba a yadda ya zama wakilinka ba ko masu buɗe kamfanoni su sa wa'inda ba musulmi ba su ne manajojinsu to sai su kula da wannan shin ya san ma halal da haram zai iya kiyaye maka halal da haram haramun ba zai shigo a ciki ba ba zai yi ha'inci ba duka wannan dole a kula da shi domin idan ya je aikata abu na haramun to kana da alhaki kai ma domin kai kawai kin tashi ya je maka ya maka wannan abu saboda haka an hana sannan an karhanta shi kuma mutum ya zama wakili na wanda ba musulmi ba a cikin harkokinsa ka sayar masa wannan ka sayo masa wannan ka karɓo masa bashinsa can ka je ka kare masa faɗa a can ko husuma a kotu saboda me saboda akwai kaskanci a ciki ka zama kamar yaronsa kenan zai sa ka umarni zai jin ika kaza bar kaza za kaza kaza nike so to kaga zai zama yanzu shine a sama da kai tunda shine muwakkil to kaga kuma mumin yana da izza akan wanda ba musulmi ba shi yasa ahlul zimma ma a shari'ar musulunci idan ana tafiya akan hanya manzon sama ce fattaruhum ila abyaqihi ku sa su su dinga bin loko loko wuri mai kunci kunci kai ya zama kai ne a tsakiyar hanya sai dai su bi gefe gefe saboda mai saboda izzar mumini wanda Allah ta'ala ba shi wal falillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin saboda haka mu'mine suna da izza al-mu'minu la yuzallu mu'mini baya baya kaskanta ba zai kaskanta a wajen a wajen kafuri ba to karka je ka zama kuma wato ainihin walakancicce a ƙarƙashin wanda ba musulmi ba shi yasa aka ce to karka zama ma wakilinsa wasu ka ce makaruhi ne idan bai kai gejin da zai zama walakanci ba amma idan ya zama gejin da zai zama kana ƙarƙashinsa a matsayin mai masa hidima ta wannan haramun ne ka masa shara ka wanke masa kayansa ka dafa masa abinci ka kawo masa yi kaza ka buɗe masa gate ka rufe kaga ka walakanta a matsayinka na mumini mai izza so kuma sannan abubuwa nawa za ka gani na haramun a tare da shi wanda baka isa kai magana ba sai suka ce ba a yadda da da wannan wannan shi kan haramun ne ma ba makaruhi ba bangiji ta lace lan yaj'al Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila kafare ba su ta dauka akan mu'mini izza ta mu'mine ne to idan babu kaskanci ne na walakanci to shi ne wasu malamai suke cewa makaruhi ne Mana ya halatta kamar yanzu in kamfani ne na wani kafuri ka je ka yi aiki a cikinsa. ba wai zai dinga za ka walakanta ne a ciki ba misali kana da wani fawa a ciki don da ya ganka da ya san babban aiki kake kila kana da masu hidima ma kai ma karkashin ka ba wai zai dinga sa ka wasu abubuwa ne na walakanci ba to wannan suka ce makaruhi ne Mana ya halatta amma da abashi shi yafi amma in dai za ka walaƙanta ka zo kana goge masa mota kana bude masa mota in ya shiga ka rufe masa ka bude masa gate ka kawo masa abinci ya ci ka goge mar takalminsa da sauransu ka yace masa shaddansa sannan suka ce kai akwai ƙasƙanci a cikin wannan ya zama kana ƙarƙashinsa. wannan kuma akwai saɓani da mutum ya baka aikin kuɗi na lokaci guda ka masa wannan ba lalle ka ƙasƙanta ba za ka iya kai shi a cikin izzanka ka tafi ka masa gini kaga ba wai kana karkashin sa bane don kai ba wakilin sa bane kawai gini ne ana ginawa in kauni za a biya ka ko ga abin da aka biya ka kai wannan gini din ko kuma makamancin wannan amma abin da ake magana shine idan ka zama wakilinsa ka zama yaron gidansa ka zama yaron gidansa zai daka maka tsawa za ka masallaci wa gida kai je ka share min wannan wurin ba dama ka tafi ko makamancin wannan ko yaransa su dinga walakanta ka a matsayinka na musulmi ya zama addinin ka bai da wani izza kila zaka iya barin wasu abubuwa ma na addininka da sababin mai gidanka wannan haramun ne baya baya halatta yace wa man ala qabdin sabiyan qaddama fa qabbuhu bara'atun lin ghurama wa man qaddama wanda ya gabatar da sabiyan yaro ala qabbin a bisa karɓo bashinsa ko ni haƙƙinsa faqadbuhu karɓowan yaron bara'atun kubuta ne lil ga wa'inda yake bin bashi kana bin wani dubu ashirin sai ka wakilta wani yaro wanda bai balaga ba kace zai karɓo maka shike na yaro kai zai karɓo aka tabbatar da ya karɓa da shaidu da ya zo hanya kafin ya kawo maka sai wani ya kwace to fa wa'inda kake bin bashi su su riga sun kuɓuta kai ne kai asara kun fahimci matsalan saboda ai a can baya mun ce bai halatta yaro ya zama wakili ba saboda ai shi ba ja'izu tasarruf bane saboda haka sai ya zama baligi to wannan baya kore cewa bai halatta ba amma idan ka wakilta shi kuma yaje ya karbo aka tabbata ya karbo kuma abun ya lalace to karka zargi shi wa'incan mutane karka tsora wa'incan mutane biya kai ne ka kai ne zaka dauki asara kuma da zaka je kotu hukuncin da alkali zai yi ba dai ka wakilta shi ba eh kuma an tabbatar ya karba eh to baka da hujjan da zaka ce su sake biyan ka su sun riga sun fita shine ma'anan wa bara? bara'atu lil gurama. karban da yaron yayi to kubutarwan wa'inda ake bin ake bin bashi saboda haka to sai mu dawo kuma cewa ya halatta shi yaron a wakilta shi ya je ya karbo bashi ko ni haƙi ko bai halatta ba mafi yawan malamai suka ce bai halatta ba Ku suka ce ya halatta in dai mumayyizi ne wanda zai iya maka wannan aikin amma fa in an yi asara ka ne da asara ko da wajen wanda ya ce halal ne ballantana wanda wanda ya tafi cewa haramun ne saboda tun da shi wanda ya wakilta yaron ya yadda cewa yaron ya karɓo masa kuma ya ya tsai da shi a matsayinsa ma'ana maimakon shi ya karɓa yanzu ya yadda yaron ya tsaya a matsayinsa ya je ya karɓo masa to shikenan kuma babu wata hujja da zai ce a biya shi kuɗinsa. domin wanda ka turo in ka ce na turo yaro ya zai karɓo mini akwai yaron na tura zai karɓo mini abun nan shikenan sai ya ba kana da dalilin ko da za ka ce to me sa ka ba wa yaro tun da yaro ne ake kake a bashi da aka bashi ko shikenan to kaga in ma wani wani barawo ne ka tura ya bar sai gudu da abun ce na turawa ne shi zai tsaya ya ce to adali ne wanda ka tura ko ba adali mutumin kirki ne ko mutumin banza sai ka tura wani sai ya gudu da kayan shi kan ya kubuta kai ne dai ka shiga matsala domin kai ka tura shi shi ya tabbatar wakilinka ne ka gaya masa kuma an tabbatar ya karba shi kenan ba inkarin ya karba to yanzu kai ne ka samu matsala kai da ka wakilta shi kai yadda ka wakilta shi amma ba wai su waɗanda suka bashi ba domin wanda suka bashi kam so sun yi abin da yake daidai domin kai ne kace a bayar kuma haƙƙinka ne ka riga ka yadda shikenan sai aka bayar amma da baka yadda bane ya suka bayar to idan abun ya halaka kuma sai ya zama na kai ne da biya abin nan su ne da biya misali yanzu da a ce wani wanda ake bin bashin dubu ashirin zai aika yaronsa ya je ya kai wa wanda yake bin sa bashi sai yaron ya je ya kashe kuɗin ko aka kwace shikenan bai biya bashi ba shi zai biya don shi ya wakilta shi ba wannan ne wakilta ba amma in mai haƙin ne wakilta ce ga yaro na yana zuwa karɓa sai bashi idan sun salwanta babu yadda za a ce wanda ake bin bashi su biya ba za su biya ba domin haƙi ya riga ya sauka kansa ya ce wa man ala waje zalil matlubi an yi wakila wa man usahnuni lahu qad nuqila ya kamata a ce sahanuna wa man usahnuna lahu qad nuqila waje zalil matlubi ya halatta ga wanda aka kai ƙara an yi wakila ya wakilta wani ya je ya tsaya masa a matsayinsa ya tsaya masa a kotu ya zama wakilinsa ko ya zama lauyansa ko dai wakilinsa ko ba lauya ba ne wa man usahnuna hanin sahanunu lahu ga shi wanda aka yi ƙara ya tura wakili bai je kotu da kansa ba kan nukila an ciro wannan wato shi sahanun wani babban ne daga cikin malayan malikiya wanda ya ruwaito mu dawana daga abdurrahman bin qasim yace bai halatta wanda aka kai karan sai wakilta wani ya je ya tare masa shari'a ba shi dole je da kansa domin shi abun tuma ne amma wanda aka kai wanda ya kai kara shi zai iya wakilta wani ya je ya tsaya masa a a shari'a amma su malayan suka ce a ya halatta mutlaqan da wanda aka kai kara da wanda ya kai kara duk za su iya tura wani ba dole sai sun je da kansu ba ba dole sai sun je da kansu ba so da haka za ka za iya sa wasu ko suka ce bai ma kamata ba dukkan su bai halatta ba amma zan cewa inganci ya halatta an rawaito sai na ali an kai sa ya tura wakili a zamanin sai na usman bai je da kansa ba sau da haka idan baka da lokaci za ka iya tura amma in shari'an kuma tana neman dole sai ka je da kanka to kuma dole ka je ya danganta da wani irin shari'a ne in tana buƙatan dole sai ka zo alƙali ya ce sai ka zo shi kenan sai ka zo in ko za ka iya wakil wacce za ka iya wakilta wani ne sai ka wakilta wani ya je bayanin ga abin da ya sa ka kai ƙaran wani in kuma kai aka kai ƙara ana bin ka wani haƙƙi ka je a matsayi ka tura wani a matsayinka ko da lauyanka ko wani ya je ya tsaya a matsayinka ko dai ya ce eh yinda ka gaya masa wani yana bi na haƙƙin nan tabbas zan biya shi ko kuma ma ga kuɗinsa nan shi kenan shari'a ta kare ko kuma a wani baya bi na sai a ci gaba da wannan sai a ce to shi wanda ya kawo ƙara je kawo shaidu kaga shari'a za ta tafi a haka to saboda haka ya halatta mutum ya wakilta wani idan ya kai ƙara ko aka kai shi ƙara kuma ya halatta wani ya wakilci wani idan ya kai kara ko aka kai shi kara to sai dai duk wanda za ka wakilta ka tabbatar da cewa mai gaskiya ne kar ya zama na ƙarya za ka je ka kare shi yasa kaga aikin lauya halal ne na abin nan ko dake ayyukan lauya suna da yawa na shari'a muke magana ya wakilta ka ka wakilta shi ya je kare maka shari'a halan ne amma ya tabbata wanda zai kare nan mai gaskiya ne kuma ko da yana zaton ba mai gaskiya ne sai ta bayyana masa ba mai gaskiya ba ne to haramun ne ya je kare shi akan wannan sai ce a'a ba zan yi ba sai janye saboda me saboda ya fahimci bai da gaskiya ko ya faɗi gaskiyar lamari abin da ya fahimta to kaga wannan shine wakilci na na gaskiya kenan saboda ubangiji ta lace wala takun dil kha'inina khasima kar ka zama mai kare maha'inta a wajen shari'a ya zama kana kare su kana ba su kariya yanda wasu suke idan aka ba su kuɗi akwai wanda in ya samu kuɗi kawai shi zai je ba da shaidan ƙarya ma ballantana kuma ya a ya kare ta a matsayin sa na lauyan. to wannan duka haramun ne haramun ne suke ci sannan wata ayan duk a suratul nisa ubangiji ta lafi ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakunu alaihim wakila ubangiji ta lafi to ko ina da kuke ta kokarin kare su a nan duniya a nan rayuwa ta duniya to wa zai kare su a lahira ne wa zai zama mai tsare su a lahira babu so da haka in ma a nan duniya ka kare shi an ba shi haƙƙin wani to in ka je lahira za ka kare shi ne so da haka ba za ka kare shi ba da kai da shi in duka sai Allah ya kama ku so ya halatta a shari'a ka wakilci wani amma ka tabbata cewa mai gaskiya ne kar ka wakilci wani akan ƙarya akan barna idan kai haka sai ubangiji ta ala ya tambaye ka ranar kiyama kuma wannan ba sana'a bane وحيثما التوكيل بالإطلاق فذلك التفويض باتفاق وحيثما التوكيل duk lokacin da wakilci ya zama bil itilaki a sake ne kawai mutum ce an ta wakili kai wakili na ne ko na wakilta ka al'amura na to fa zalika tafwidu wannan ana ce masa at a islahi malamin fiqh wato mai da lamari zuwa ga wani bittifaqi da da ittifaqin malamai wato ya zama al-wakilul mufawwaf kenan alwakilul mufawwad shine wakilin da ka bashi duk al'amuranka komai zai iya yi duk wasu harkokinka zai iya tsaya maka da wanda ka faɗa da wanda baka faɗa ba zai iya siyar maka zai iya siyo maka in ya ga abu mai amfani zai siyo maka in wani abu naka akwai bukatan a sai da shi zai siyar misali yanzu ka ce ka wakilta mutum akan motocinka wanda suke kawo maka kuɗi motocin dako nake nufi kawai wakili mu ka wakilta shi in ya ga gyara zai gyara ko bai gaya maka ba zai gyara sai dai randa aka zo lissafi ya gaya maka an yi gyaran kaza ba sai ya zo ya ce zai zai maka gyara ba idan ya ga motar nan ta lalace ta gaji zai iya sai da ita ya je ya so maka wata ya kawo sai an zo lissafi ya maka lissafi motar nan naga ta gaji na sai da ita amma gashi na sayo wata saboda kudaden da aka samu a wuri kaza da kaza kaza shike ne shine abun alwakilin mufawwa ko bai gaya maka ba kuma baka da daman ka ce a to ani ban ce ka sayar min da mota na ko ban ce ka sayar min da abun nan ka so mini mota ba duk abun da ka riga ka ka ka wakilta shi akan harkokinka na motocinka in ya ga dama ya dauka zuwa Lagos ko ya zuwa Kano ko ya zuwa Maiduguri ba sai ka ba sai ya gaya maka ba don ka riga ka wakilta shi akan akan harkoki to duk wanda kace masa wakili kai wakili na ne ya zama wakilin fawa ba to wannan ka kayyade akan motoci idan baka kayyade ba kuma kace kai wakili na ne al'amura na to a komai ma har filayenka zai zo ya saida da wannan filin ya kawo maka kuɗi ya ga an ci riba zai zo ya so maka wani fili ya ga arha za a ci riba duk abin da yake maslaha a ciki zai zo ya kawo maka shi to wannan shi ake cewa alwakilu almufawwab wanda aka mayar masa wato ainihin al'amura gaba ɗaya saboda haka zai yi tasarrufi a cikin abun da aka bashi wato na na wakilci ba tare da kuma ya waiwaici shi wanda ya wakilta shi ba saboda ya mayar ya mayar masa da lamari gaba daya amma idan nace je ka sayar min kaza kaya na kwaya ɗaya je ka sayar min shi shikenan idan ya je inda aka taya sai ya gaya maka ko in an taya ka gaya mini kaga wakilin ka ne amma ba dama ya sallamar har sai idan ka ka taya to shi wancan wakilin da aka da kasa sashi akan al'amuranka ba zai sarrafa wani abu ba sai akwai abun da maslaha akwai maslaha a cikinsa idan akwai maslaha a ciki sai ya sarrafa idan babu maslaha kuma ba dai ba zai sarrafa ba misali yanzu motan da miliyan biyar ne ba zai je sayar maka ita miliyan biyu ya kawo maka ba kaga asara ne motan da ake sayo ta miliyan uku ba zai je sayo ta a miliyan biyar ba ya kawo maka kaga wannan asara ne so da haka duk abin da zai sai akwai maslaha akwai maslaha a cikinsa kamar yadda beti na gaba yake cewa walaysa yanzin ghayru ma fihi nazar illa bi nafsin fil umumi mu'tabar walaysa yanzi ba abun da zai zartu ghayru ma fihi nazar duk abun da babu maslaha a cikinsa shine fihi nazar wato bai tsokace tunani ya gane amfanin abun kafin ya yi shi ba to idan ya je shi kuma ba za a yadda ba illa bi nassin sai dai an nassanta fil umumi a dukkan al'amuran mutabar abun yarda idan ya ce ka je ka wakilce ni a kowane irin abubuwa ka kenan shi wakili mufaw wanda aka wakilta shi aka al'amura zai duba mene yake da maslaha yayi me ba maslaha yanzu idan na bude shago sai na tsora ka ce ka dinga saye da sayarwa a wannan shagon ka sayo ka sayar to kai wakili ne mufawwab a wurin ni ba ruwana da shagon ma'ana idan ka in ka sayi abu ba sai ka ce mini wannan abu kaza ne zan sayo shi kafin ka saye shi ba ko kuma in da ka sayar da kaga auna kaga za a ɗan firi ba, za ka iya sayarwa ba sai ka ka shawarce ni wato ainihin a sayar ko kar a sayar ba kaga na fowa ma maka wannan lamarin to amma kuma ba za ka je ka sayi abun da asara za a yi ba ba za ka sayar akan asara ba sai dai na ce maka ko da maslaha ko babu maslaha ka je ka yi wannan kuma duk yadda kaga dama sai kaje sai ka shi to kaga wannan wakili kenan amma wanda ya dau yaron shago kuma yana zaune a shagonsa je ka so min kaza kaga zai gaya masa nawa ne in an taya zai bashi farashi idan za a sayar kasa da abun da aka ba zai tambaye shi za a iya sayarwa kaza kaga wannan ba wakili mufawwad bane wakili ne muqayyad an kayyade shi da wasu farashi da aka bashi farashin kayan nan kaza ne in dai siyo kaza da kaza za ka siyo ba zai ƙara wasu kayan ba amma wanda ka fawwara masa lamari ka mayar masa lamari kowane irin kaya ga za a ciri ba zai iya siyowa ya kawo shago kowane irin abu ne to amma kuma ko kowane irin kasuwanci zai yi in wani kaya ma ya zama asara in an kyale shi ma ƙara fatuwa zai ko an yi asarar nawa ne zai iya zai iya wato ainihin sai da shi saboda mai saboda akwai maslaha wannan kuɗin za a iya juya su ta wani bangare su mai da wannan asara kaga al-wakilul mufawwaf kenan to wannan idan an yi haka ya halatta amma idan zai je ya jawo asara na wasu abubuwa ko zai abun da bai dace da in yi wani abun za a ce kai hankali a hankali ma bai kamata a yi wannan abuwa to bai halatta yi ba shi sa mani suka ce duk wakilin da ya yi abu akan ya aikata wani abu akan abun da ba maslaha a ciki ya san cutuwa ne tsantsa don mugunta saboda an wakilta ke je wannan abun to kawai za a cire shi daga wakilcin take take kawai ya fita daga bayan ya je aikata wani umma ba za a yadda ba sai ya biya saboda ai an wakilta shi ne saboda an amince da shi shi yasa shi yasa aka wakilta shi to amma da aka ce sai dai idan an sanya shi yayi abun koda babu maslaha illa bi nafsin fil umumi mu'tabar illa bi nafsin mu'tabar sai akwai nafsi bayyanarwa abun lura fil fil umumi ya umumi ma'ana ya ce ko ma da maslaha ko babu kawai ka je ka yi abu kawai to kaga wannan ko asara ya maka dama kai ka bashi izini duk abin da ya ka riga ka bashi izini idan ka zo ka ce to bai da hankali ne sai a ce to kai baka da hankali ne ka gaya tun tunda ka bashi izini magana ta kare magana cewa to bai da hankali ne bata taso ba ai kai kana da hankali kace masa ko ma babu alheri a ciki ka je kai abun ko faduwa ne ka je kai ko ai tunda ka bashi izini shikenan magana ta kare ya je yayi maka abun da ka sa shi sai ka bashi haƙƙinsa ko da asara aka yi haƙƙinsa na nan idan dama da lada da lada yake maka to amma malamai suka ce sai abubuwa guda hudu ne wannan ba zai yi su ba ko da ya ce ka je duk al'amura na kai komai duk yadda kaga dama ko asara ne ma ka je kai ko akwai amfani ko babu ka je kai to amma abubuwa guda hudu bai isa yi su ba amma in banda abubuwa guda hudu duk sauran al'amuran gaba ɗaya sun shafe shi abu na farko ba za ka sayar masa ba za ka sake masa matarsa ba kawai don mutum ka ce wakili wakilinka ne a cikin komai sai zo ya dubi matan ka ce duk na sake su wannan aikin hankali ne <laughs> ai asali ma matan ka ba su shiga ba wannan kam ya zai yi tunanin ma matan ka sun shiga kaga ko a hankalce da al'adance ma mutum bai zai zai zai ya baka in gada dama ka saki mata na in gada ma ka basu ba akwai wanda zai haka ne saboda haka in je sake maka matan ka basu saku ba in yi sake maka matarka ba ta saku ba sannan na biyu ba zai aurar maka da ‘yarka ba haka kawai ‘yarka budurwa ya eh, yi eh, ta yana aura jiya mun aurawa ne ‘yarka a yi yanzu ta zama matarsa ma har an kai ta gidan miji saboda wai kace wakilinka ne shi <laughs> to kaga wannan shi ma ai akwai akwai rashin hankali a ciki shari'a ba ta yadda da saboda shi da shine agala ma yamliku al insan mafi tsadan abun da mutum zai mallaka shine da to ta yaya za a zo a yi wani abu na ɗanka kuma yarka a aurar da ita a kai ta wani wuri baka san ma waye aka kaiwa ba saboda nuna iko kuma a ce wai ka yadda da wani kuma dole ka ka yadda da wannan a wannan auren bai yi ba sai a warware shi ai idan mutum yana da ya shine zai aurar da yarsa in ka ga wani aurar da ita yayi sai in shi ya wakilta shi kamar yadda azumu muka misali na wakilta ka ka aurar min da yata in ka ga wanda ya dace ka aurar min da ita shikenan wannan sai an nassanta yaron abin nan yar kenan amma bai zai je haka kawai ya ya abun nan ɗinsa ba ya je ya aurar masa da yarsa ba sannan na uku bai zai sayar masa da gidansa wanda yake ciki ba so da ka ce shi wakili ne zai kawo maka miliyan ashirin na menene a gidan nan ne na sayar na ga an samu farashi mai kyau sai a zo a tattara ka a fidda kai kenan <laughs> to gidan nan wuce yake ciki kan komai riba dai sai da shi saboda haka kaga wannan bai zai ba sai dai shi wakilta ka yace ka sayar min gidana amma dai ya ce kai wakili na ne a cikin al'amura na ya ka zo ka ce to ga kuɗi fa na ga gidan nan ya yi tsada ne har mun yi agirme an yi komai mun sayar ga kuɗi an kawo ina wannan sai dai a mero mai gida mai gida gidansa na uku na hudu suka ce bawanka wanda yake maka hidima bawanka da yake to yanzu tun da baya bayi kamar a ce motarka da kake hawa motarka da kake hawa misali a ce wani ya je abin nan ya sayar maka ita haka kawai fa ba fawar motocinka da kake wakilinka zai iya sai da motocinka da suke haya tun da ka wakilta shi har da wa'annan motocin ya canja da su da wasu kawai ka maka kuɗi kai kuma ka duba wanne za ka siya ko keke na fiye ɗinka da kake da in ka wakilta shi wakili mufawwab amma wanda kace duk abin da ya ga dama zai yi amma ba zai zo motan da kake fita ka je harkokinka ofis ko kasuwa ko gona ko wani dan bukatunka haka kawai sai zai mika maka miliyan biyu ta ina sai da motan kan nan na ba wani ita har ya sayar ya bar ko kuma ka kawo makulli ina domin wannan shi ma ya wuce gona da iri abu ne na lalura abun hawanka lalura ne ko mota ko mashin ko keken ka. duka wannan kan ba za a yadda da shi ba to wannan abuwa guda hudun sai in ka nassanta in ka ce sayar min har da mota na har da gida na har da menene to wannan sai su shiga amma don kawai cewa kai wakili na ne to ba zai zama duka ba zai zama ya shafi wannan abubuwa guda hudu ba sannan shi itilaki na wakilci dama ana kayyade shi da al'ada al'urf al'adance in nace kai wakili na ne a cikin al'amura na gaba daya akwai abun da al'adance ma wasu abubuwan ba za su shiga ba ba za ka zo ka ɗauki rigan sawa na wanda nake zuwa juma'a da ita ko wani taro na goge na ajiye ka je ka sai da ita ka zo ka ce mini ga dubu ashirin na sai da rigan kan nan na ga za ta yi daraja kaga al'adance ma bai wannan ba zai shiga ko hulan da nake sawa ko takalmi na kaga duka wani abubuwan dama ai ba na sayarwan bane ma to kaga akwai abubuwan da al'ada take cirewa duk abin da al'ada ta cire to ba za ka sa shi a ciki ba saboda al'adatu muhakkamatun al'ada abin bawa hukunci ne ko al-ma'rufu urfan kal mashru'i shartan duk abin da aka san shi al'ada kamar ma an sharɗanta shi ne kamar an ce banda kaza ne tunda al'ada ta ta fidda wannan abu Ya yace wa zalahu taqdimu rahu, bi bimithlihi aw babi muqtadahu wa za wannan wato shi al-wakil al-mufawwad kenan shi wakilin da aka sa shi wakilci a cikin dukkan al'amuran mutum wanda ka sa shi dukkan al'amuran ka ya zama wakilinka sai aka ce lahu taqdimu man rahu, yana da daman ya ƙaddamar da wanda yake ganin ya cancanci ya zama wakili bi mislihi ya zama irinsa wato ya ce wane ya wakilta cikin al'amuranka to ni ma na wakilta ka sai ka je kama harkokin kai zuwa nan shine wakilinsa ka ga zan wakilin mufawwar shi ma in kana gani ya cancanci haka au babi maktabahu ko kuma shashin abin da wakilcin ya hukunta wato sai ka ware wasu bangarori wane ya wakilta cikin dukkan al'amuransa to kai na wakilta ka a bangaren kasuwancinsa ni zan kula masa da shanunsa da nomansa misali ya halatta ko kuma na baka duka ka zama ka zama wakilinsa tun da wakilin mufawwab suka ce ya halatta a yi wannan ka zama wakilul wakili kenan kai wakilin wakili ne to wannan ya halatta saboda mai saboda tun da aka sake masa lamuran gaba ɗaya to zai iya tsayawa zai iya tsaye da wani a matsayinsa kamar yadda shi wancan kamar yadda shi din yana tsayawa a matsayin mai kayan ne ko mai dukiyar ne ko mai al'amuran ne to kuma zai iya wakilta wani ko ya cire wani bai da babu wani babu wani damuwa to amma wasu malamai suna ganin bai kamata ya sa wakili mufawwad ba sai da izinin shi wanda ya wakilta shi misali in na ce na wakilta ka akan dukkan na harkoki na gaba daya to zo gaba zaka zo ka sa wani ka ce wani ya wakilta cikin dukkan harkokina ba kai ka zama wakili na ne kuma harkokin sai dai in wancan mai wakiltawa na farkon ya yi da saboda kila irin wayewarka da ya sani da amanarka da nitsuwarka da gaskiyanka ya yarda da kai ya baka wannan aikin to wancan kuma baya masa wannan kallon to kaga in kawai ke tashi zai dan ji wani kaikayi a zuciyarsa suka ce to wannan kam sai an nemi izini amma in a kaman abu kwaya ɗaya ne je ka sayar min kaza ko je ka min kaza dama ai duk wanda aka sashi aka ce wakili ne mu fawar. to kaga wannan ko ba zai yi a ce dukkanin abubuwan nan shi kaɗai yake yin su ba in dai dukkan al'amuran mutumin yana da harkoki aka tsaye da mutum da aka ce je ya yi su shi an wakilta shi bai zai ce kowa shi kowanne shi yake ba dole bangare kaza a wakilta wani bangare kaza a wakilta wani bangare kaza ya wakilta shi dai zai zama manaja kawai ko MD saboda haka ko director sai zama wasu ne suke ainihin wasu ayyuka din shi kuma yana yin wasu amma a karkashin kulawansa to wannan shine ah, ya halatta ga wanda ya zama wakili mufawwak wanda aka bashi al'amura dewa aka sake masa shi kuma ya kinta wasu a kansu wasu ɗaiɗaiku ko kuma ya wakilta duka akan wannan ina an wakilta ka abu kaga ya kamata ka wakilta wani zaka iya wakiltawa inda akwai maslaha a ciki sai ce wa man ala mukhassisin wakila lam yuqaddim illa in bihi ja'lu hakam wa man wakila duk wanda aka wakilta shi alamu mukhaffafin a tawani wani bantaccen abu zai ka sayar min da filina zai ka sayar min da gidana sayo mini mota imin kaza to lam yuqaddim ba zai gabatar da wani ba illa in bihi ja'alu hakam sai dai idan sanya shi wannan abun yana hukunta haka wato ko al'adance ko a manufar mutumi in yana ganin ya sa ne amma ba kai za ka yi ba ya san cewa za ka wakilta wani ne wannan za ka yi wakilta shi ko da abu kwaya ɗe ne ya wakilta ka ko kuma al'adance kai ba za ka iya yin wannan abun ba shi nan sai ka je ka wakilta wani wannan lam yuqaddim idan naka irin na ne sai ka gyara ba lam yuqaddam bane lam yuqaddim shi wanda kaga kenan wannan ba wakilul mabun ne ba wakilul mufawwad ba shi dama an kayyade shi akan wani abu na musamman to shi baya wakilta wani sai in ya fahimci za a iya wakilta wani din daga wajen wanda ya wakilta shi ko kuma al'ada tana tana hukunta hakan al'ada tana hukunta hakan misali yanzu inda abin nan eh, je ka so mini ragon layya je ka so mini ragon layya sai zamana a yanda al'ada ta gudana za ka iya wakilta wanda ya san harkar ragunan ya je so masa shi kenan sai ka je sai ka aika ya je ya to masa kila ya san kai ba kai kake zuwa kake zuwa kauye ba kai ma zaka tura ni sai a je a so ya kace ai na turo wani ya je ya siyo maka ko haddanawa ma ya hada ya siyo wannan babu wani iskali a ciki ba zaka ce ai to ban yadda ba tunda ni kai na tura a'a ba dole bane ko kuma je ka gyara mini mota na kai kuma ya san kana da harkoki ba za ka bar ka gaje ka tsaya wurin makanike ya gyara sai ka tura wani yaro ya je a gyara a gyara motan a je a gyara motan kaga shi ya wakilta ka kai kuma ka wakilta wani to daga ba zai ce bai zai ce bai yadda ba ko kuma ya zama mutumin nan matsayinsa ya wuce wannan abun matsayinsa ya wuce wannan abun dama lokacin da ka bashin ma ai ba mai tunanin ma shine zai je yayi na sai mota tana kotono zalla dauko mini ita na wakilta ka ka dauko ta ko kuma na wakilta ka kai yanda za ta zo nan kaga kenan dama ba kai kila kai ka wuce kai ba direba bane ma kana harkokinka sai ka wakilta wani ka biya shi dubu hamsin ko makamancin wanne ya kawo maka mota ko kuma je ka so min turmin atamfa a kasuwa kai kuma kila ba ka shiga kasuwan ma ya sani ba za ka je cikin kasuwa ba sai ka kira wani sai ka tura shi ya je ya siyo sai ya kawo masa je ka so min so min tsire shi gina shi ko yana fita sai ya je ya wakilta wani sai ya je ya siyo idan matsayinsa ya wuce je wannan ya je wannan abun sau da duk abun da al'adance al'ada ta hukunta za ka iya wakilta wani in ka wakilta ba za a ce ka kuskure ba ko kuma dama matsayinka ya wuce ka yi wannan abun to sai a kaddara dama ai ya sa ka ne don ka aiki wani kai wakilinsa ne ma za ka iya aikan wani ya je yi wannan abun to ko an samu matsala ba za ka ce kai baka abun nan baka yadda ba ah, yace wa ma min at ba وما من التوكيل الاثنين فما زاد من الممنوع عند العلماء وما من التوكيل الاثنين duk abin da ya zama wakilci na mutum biyu ne fama za da ko abin da ya fi mutum biyu kawai mutum uku a wakilta su min al-mamnu'i yana daga abin da aka hana inda ulama a wajen malamai ana ana nufin wakilci na husuma wakilci na shari'a sai ka sa mutum biyu ko uku su je su wakilce ka a shari'a a karanka da aka kai ko kuma ƙaran da ka kai malamai suka ce a wannan bai zai yiwu ba saboda akwai cutarwa mutum ɗaya ne za ka wakilta sai dai idan wanda aka kai ƙaran ya yadda ka kawo wakilai sama da guda biyu ko sama da uku amma abun da ya shafi saye da sayarwa ya halatta ka wakilta sama da mutum biyu gidanka ne za ka sai da gida gidanka ya halatta ka ce wannan ejan ɗin na wakilta ka kaje ka sai da gidanka ce wannan kamar mutum biyar ko goma ma duk wanda ya riga kawo kwastoman da aka daidaita da shi shikenan sai ka ce sallama masa kawai shikenan ka sallama masa haka nan in sayo wani abu ne ko sayan wani fili za ka yi wakilta mutum biyu ko uku duk wanda ya je ya samu kaga shikenan da shi za a yi saboda haka ko kuma duk su haɗu su yi wannan abun su dinga shawara a tsakanin su wannan gidan ya dace a sai da shi kaza ko a wannan fili ya dace a sai a wani ko motan nan ku je ku so mini mota kala kaza sai ka sa mutum uku ko hudu suna zuwa sai su yi shawara motar nan ba ta yi ba fa ko da ɗin yana ganin ta sai gamsar da shi cewa ba ta yi ba cikin sai a tafi a je a duba wata inda suka yi ittifaki ta sai a siyo sai a kawo maka wannan ya halatta amma a wajen husuma ne ba za a yi ba don zai wa wani daga cikin ya ce eh wani kuma ya ce a'a kaga ba asaran da za a gama shari'an ba saboda haka wani kowa da irin abin da zai kalla ko kuma sai zai zama kamar wani taron dangi ne aka yi wa shi wanda aka kai kara ila wannan abun ya tsori tashi ko makamancin wannan duk da cewa yanzu sai kaga mutum ya kai ƙara ya ɗauki lauyoyi guda sittin sittin ba wannan ba asaran kuɗi ba ne kawai in ka da gaskiya lauya guda ɗaya sai kare ka wanda ga sittin talatin ashirin su zo su cika kotu ta duniya mai nasu ai barazana ce kawai ai barazana ce amma in dai mutum yana da gaskiya ai ba sai ya zo ya cika kotu da lauyoyi ba to da haka mutum ɗaya ma biyu za su iya za su za su iya kare ka ko da guda ɗaya ne to ya halatta dai ko da guda nawa ne inda yardan wanda aka kai ƙara in kuma wanda aka kai ƙaran ne ya kawo inda yardan wanda ya kawo ƙaransa ko guda ɗari ne ya halatta amma in ba yardan sai ce a ni mai da wannan taron lauyoyi ba ko bai da taron wayannan wakilin ba a bani da mutum ɗaya kawai na yi shi nan sai alƙali ya ce to duk an sallame ku kwaya ɗaya kawai ya wadatar ku je ku wakilta mutum ɗaya tsakaninku so zo su wake saboda wannan duk zai jawo shari'a ta ta tsawo ta ta tsawo bata kare ba kai ka daga no kai magana wancan ya daga wan har a tashi a matsala ɗaya ba a gama ta ba amma ai mutum da ya fa. da ya kawo aka bashi amsa shikenan ta kare sai dai a tafi wata magana ta gaba a tafi wata matsalan gaba kaza kaza kaza ce to ai kaza ai kaza shikenan sai kaga shari'a ta kare ta kare da wuri saboda haka wajen husuma ba wakilta mutum biyu ko sama da biyu sai da yardan abokin shari'a ne a wajen shari'a amma wajen karɓo min bashi na je ka sayar min kaza je ka so min kaza je ka mini kaza ka tsaya mini akan kaza wannan ko mutum nawa ne za su iya za su iya wakiltanka yace wan naqsu lil iqrari wal inkari min توكيل الاقتسام بالرد قمن وحيث الإقرار أتى بمعزل عن القسام فهو غير مؤمد يتي والنفس تويا للإقرار كإقراري wal inkari da inkari min tawkhil al daga wakilci na husuma wato na shari'a a kotu kamin mai cancanta ne bi raddi da mayarwa menene na kasu tawayan shine kai ka wakilta wani ya je ya karba maka shari'a an kai karanka amma baka ce ya ce eh haka abun yake ko a'a ba misali an kai karanka ana binka miliyan daya ko wani ya sai ka sai kayan wani baka biya ba sai ka ce ne je ka wakilce ni a shari'an nan an kai ƙara na amma idan ka je karkace ana bi na karkace ba a bi na ha to me nan za a yi to da haka yana zuwa kotu in an ce to wane ne yake tuhuman ne yana bin sa kaza yaya sai ya shiru a sake tambayar sai me kai magana mana eh ko a'a eh ta ni bai ce min in ce ko a'a ba sai a ce to tafi gaba da waje kawai wannan wakilin ya doni amfani bata mutane kawai lokaci zai yi ko dai ka ce masa in ya je ce eh lalle na bin sa wannan haƙƙin shikenan to ya biya a bai da shi a daga masa kafa zuwa lokaci gaba shikenan ko kuma a baya bi na hakkin sai a ce to wancan ya je kawo shaida shi wanda ya kawo ƙara kaga nan an fahimci inda shari'a ta tinkara amma yazo kun kawai ai ta magana ai ta magana kana shiru sai ka ce annabi kaza ga ba za ka iya faɗan ba za ka iya magana ka kare kanka ko ka ce iya eh, ko a'a ba kaga wannan kaga ya zama shirme kenan so da haka shari'a sai ta yi watsi da wayannan wakilan gaba ɗayansu sai dai a je a nemo ko ya zo da kansa dole sai ya faɗa ko kuma ya zama na in an tafi a haka alƙali ya lizimta masa ya biya wannan haƙƙin tunda a sukutu riban shi ma ya yarda ne kuma a sukutu fi ma'arazil bayani bayanu idan aka ce ana tuhumar ka da kaza kai shuru, aka ya kai kai magana kai shuru, to kamar ka yadda ne da wannan abin da ake tuman ka cewa ka yadda ka yi shi to da in ka kika ba da amsa to abun ya tabbata a ka kenan sai a maka irin hukuncin da da ya dace irin hukuncin da ya dace sai ce na gaba ko wa haisu iqraru atabi ma'azali. duk inda ikirari ya zo a gefe anil khisami daga abin da ake shari'a a kansa fa huwa ghairu mu'mali to wannan ba za a yi aiki da shi ba wato mutum ya wakilta ka ka je kai masa shari'a akan abu kaza wani ya kai ƙara na akan kaza sai kai kuma ka je ka amsa akan wani abu daban misali wani ya kawo ƙara na yana bi na dubu ɗari da ka je wajen sai ce in ka je ka ce i yana bi na dubu ɗari kaga shi kenan yanzu an gane inda shari'a ta fuskanta to da ka je sai aka ce to bayan wannan wani yana bin sa dubu ɗari sai ka ce eh lalle yana bin sa to sannan bayan nan kuma ya sai sa. dubu ɗari biyar bai biya ba sai ka ce eh, lalle haka ne shi ma bai biya ba to wai saka to wannan ba za a aiki da shi ba ko kuma da kaje ka samu shari'an ba yanda aka faɗa ba maganan bashin dubu ɗarin can bane maganan ya sai fili ne dubu ɗari biyar bai biya shi ba kawai sai ka amsa ka ce eh lalle haka ne to nan ba za a saurari alƙali da zai aiki da wannan ba domin me domin ba a kinta shi akan haka ba shine ma'anan wa haiku zai kiraro a ta bi ma'azahin yayin da ikirari ya zo a gefe anil kisami daga abun da ake shari'a a kansa wanda aka wakilta wakili a kansa sai ya zo shi kuma ya amsa wani abu daban a gefe ba wannan ba fa hawa ghairu mu'mali ba za a aiki da shi ba saboda haka sai dai a kori wannan wakilin ya je sake nemo wani wakili ko ya zo da kansa ya amsa ya amsa shari'ansa za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh